A jiya Alhamis ne Allah ya yi wa tsohon hafsan tsaro na Najeriya Laftanar Janar Joshua Dogon Yaro rasuwa a Jos Fadar Jihar Plateau. Janar Joshua Dogon Yaro wanda shine ya karanta jawabin da ya kai ga hambar gwamnatin soja ta Janar Muhammadu Buhari a shekara ta 1985 ya kuma kai ga ɗarewar Janar Ibrahim Babangida kan shugabancin Najeriya. Duk ƙoƙarin samun bayanai daga bakin iyalin marigayin ya ci tura duk da saƙon karta kwana da na aike wa ɗansa Joseph Dogon Yaro amma ban samu amsa ba. To sai dai basarake a ƙabilar Tarok da ke karamar hukumar Lantan a nan jihar Plateau kuma tsohon ministan matasa da wasanni a Najeriya barista Solomon Dalu ya ce janar Joshua Dogon Yaro mutum ne da ya sadaukar da kansa wajen haɗin kan Najeriya. Janar Dogon Yaro dai mutum ne wanda yake ba mai yawan magana ba, Janaral Dogo yaran mutum ne wanda yana da kishi na Najeriya ya yi yakin basasa. Amma shi bai taba ya rike matsayi na siyasa aikin sojansa ba. Yana da kishin kasa na irin yadda ba za a iya kwatanta shi ta wannan zamani ba domin ya sadaka da ransa a lokacin da ake yakin basasa a Liberia yan tawaye sun riga sun kama kasa har da tashan jirgi amma ya jagorance kundin balan sojojin Najeriya ya afko musu ya fatatake su a tashan jirgi ya shiga ya kafa tuta ya ka har aka kai ga inda aka ci nasara saboda haka yau a gare mu al'umman taro muna bakin ciki domin mun rasa uba mun rasa shugaba Babban da za mu yi tuna da shi shine ya taka rawansa a matsayin soja na kwarai ya kuma ki ya sunduma kanshi a cikin siyasa. Tsohon ministan matasa da wasanni a Najeriya barista Solomon dalu Ɗaya daga cikin manyan ayyukan da Janar Joshua Dogon Yaro ya yi shine na karanta jawabin da ya kai ga hambar gwamnatin soja ta Janar Muhammadu Buhari wato shugaban ƙasa mai ci bisa zargin cewa gwamnatin ta kauce daga alƙiblar haɓaka tattalin arzikin ƙasa. Marigayi Janar Joshua Dogon Yaro kenan ke cewa gwamnatin ta fara tangal-tangal kamar yadda muke gani a hauhawar farashin kayayyaki. A sakon ta'aziyya gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce jihar Plateau ta yi rashin ɗan ƙasa mai kishi da ya yi nasara a fannoni daban-daban ciki har da zama kwamandan rundunar haɗin gwiwan ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOMOG wanda ya zama martaba wa jihar Plateau. Janar Joshua Dogon Yaro wanda ɗan ƙabilar Tarok ne daga ƙaramar hukumar Lantan ta Arewa a nan jihar Plateau ya rasu yana da shekaru tamanin a duniya ya kuma shiga aikin soja ne a shekara ta 1964 ya kuma yi ritaya ne daga gidan soja a shekara ta 1993. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.